الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول المصنف رحمه الله وإنما الكرامة لزوم الاستقامة وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإن كانوا موافقين له فيما أوجبه الله عليهم فهم من المقتصدين وإن كانوا موافقين فيما أوجبه عليهم وأحبه فهم من المقربين ما أن كل واجب محبوب وليس كل محبوب واجبا وأما ما يبتلي الله به عبده من السراء بخلق العادة أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا حواله عليه بل قد يسأل بها قوم إذا أطاعوه في ذلك وقد يشكى بها قوم إذا أسوه في ذلك قال تعالى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 barkanmu da wannan yammaci na ranar talata 24 ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya yi daidai da 20 ga watan daya miladiya ta 2009 a wannan masallaci mai albarka masallacin modibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karanta littafi mai suna a tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar abu al-abbas shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama tana shekara 728 kuma wannan shine majalisin mu na na 27 ko 22 na'am kuma a jerin gwanon majalisan mu shine na na 66 idan ba a manta ba ibn taymiya a wancan satin ya fara magana akan abin da ya shafi karama karama da bambancinta da abin da yake ba karama ba abin da yake yaudara ko rufa'ido ko damfara ahlus sunna sun yadda da mu'ujizoji da Allah yake ba wa annabawa sun yarda akwai karama da Allah madaukakin sarki yake girmama waliyansa muminai da su haka nan kuma sun yarda akwai abin da ake cewa istidraji wato talala wani abu mai kama da karama amma ba karama bane ahlus sunna duk sun yarda akwai waɗannan sun yarda akwai mu'jiza kamar yadda muka faɗa mu'jiza da Allah yake bawa annabi wanda ya da'awar annabci domin ta zama alama ce da take nuna gaskiyarsa cewar da ya yi shi annabi ne Allah ya ba shi wannan alamar domin wannan ya nuna cewa da gaske shi annabi ne mu'jiza tana tare da da'awar annabci wato wanda ya yi da'awar annabci shi ne ake ba wa mu'jiza mu'jizan nan na farko dole ta kasance wani abu ne da babu mai iya yinsa sai Allah fi ma la yaqdiru alaihi illallah abin da ba ba mai iya yin sa sai Allah dole ta kasance haka mutum ya ce shi annabi ne aka ce menene mu'jizar ka ya ce mu'jiza ta za ku gana zauna za ku gana tashi za ku gana yi magana za ku gana yi shiru wannan mu'jiza <laughs> kaga wannan kowa ma na iya haka dole ta kasance la yaqdiru alaihi illa Allah sannan mu'jiza dole ne ta kasance wato wani abu ne da ya saba wa al'ada da ya saba wa abinda aka saba gani idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce menene mu'ujizar ka ya ce za ku ga rana ta hudo daga gabas ta faɗi yamma wannan mu'jiza ce na'am abin da ya faɗa ba mai iya yin shi sai Allah amma wannan ai bai saba al'ada da aka saba gani ba ya ce mu'jiza ta za ku ga dare ya yi kuma za ku ga safiya ta yi a <laughs> ah, ba mu'jizar ka bace kowa ba ya san da wannan tun kafin a haife ka haka Allah ya sama da ƙasa to ta kasance ta saba wa abin da aka saba gani kamar yadda Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wato mu'jiza ta tsagewar wata iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar ba a taba ganin wata ya tsage ba sai a wannan lokaci kaga wannan mu'jiza ce sannan mu'jiza ta kasance bayan yayi da'awar annabci a neme shi ya kawo mu'jiza din ko mu'jiza din ta zo a lokacin to da ya ce shi annabi ne aka ce to me mu'jizar ka ka nuna wani abin da zai nuna gai da gaske Allah ne ya aiko ka sai ya kasa nuna wani abu a lokacin babu wani abin da zai nuna gaskiya yake faɗa sai bayan wasu lokuta masu tsawo sai aka ga wani abu ya faru mai ban mamaki sai ya ce ai shi ne ya kawo shi kaga ba za a yadda ba domin bai haɗu da da'awar ba ya kamata su zama tare lokacin da yake cewa shi annabin ne ake cewa kawo dalili kawo alama a ga wannan abin ya faru a bayan faɗarsa haka ɗin nan take ba sai a tsawon lokaci ba sannan kuma in wani abu ya faru sai ya ce ai a dalilin sani sannan kuma wannan mu'jiza din ta dace da cewa shi annabi din ne idan mutum ya ce shi annabi ne aka ce menene mu'jizar ka ya ce shi ne za ku bi wannan dabbar dabba dai ba ta magana za ku ta yi magana ta gaskata ni annabi ne shi nan sai dabbar sai ta yi magana amma ta ce kai makaryaci ne kaga wanda wanda kaga ba zai ce ta samu mu'jiza ba Allah ya tona masa asiri to sannan dole ne wato mu'jiza ta kasance lokacin da ake da damar aiko da annabi bayan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kaga babu wanda yake da haƙƙi ya ci shi annabi ne domin an rufe annabta ko da wani zai zo ce shi annabi ne ko da zai cika duniya da abubuwan mamaki wannan ba zai sa ya zama mai gaskiya ba domin an rufe wannan kofar Allah ya gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine cika bakin annabawa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina yana cewa la nabiyya ba'di babu wani annabin da zai zo baya na, to kaga koda wani zai zo ya ce shi annabi ne ya bada dukkan hujjoji waɗanda za su iya gamsarwa ta fuskar hankali wannan ba zai sa ya zama annabi ba saboda wannan da'awar da yayi mun san ƙarya ce saboda Allah madaukakin sarki ya nuna ba haka ba za ta faru ba to duk wannan alamomi ne da suke nuna abu kaza mu'jiza ne abu kaza mu'jiza ne to ita karama galibi takan kasance ga wani mumini mai tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki yakan ba shi karama domin ya ɗaukaka darajarsa ya ɗaukaka matsayinsa ko ya ba shi karama domin ya ɗaukaka addini da wannan karama wannan ita ce ake cewa karama karama takan kasance tare da muminai masu tsoron Allah bayan Allah na kwarai kuma Allah yana ba su wannan domin ya ɗaukaka su. ko kuma ya ɗaukaka addinin shi kansa to akwai bambanci tsakanin karama da kuma damfara ko ko wallahi wato za ka ga wani lokaci ga wasu abubuwa na faruwa wanda sun saba al'ada ba su cika faruwa ba ko ba ba sa faruwa amma kuma gashi sun faru a hannun wani kuma ba lalle wannan abin ya zama karama ba ya zama wani yanayi ne na shaidanu to akwai abubuwan da mu ahlus sunna muke cewa su suke bambance tsakanin karama da abin da yake nadama ba karama ba daga ciki akwai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da da'a ga abin da ya zo da shi na alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama dole ne idan mutum ya ce abin da ya zo a hannunsa karama ce sai ya kasance mutum ne mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah mai aiki da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake ƙauracewa dukkan ayyukan da suke na saban Allah yake kokarin guje musu ko da zai yi sabo to wani abu ne wanda ba zai yawaita faruwa tattare da shi ba wanda shi ne mumini mai tsoron Allah shi ne abin da zai gudana a hannunsa na ban mamaki zaka iya kiran shi karama amma in ya zama ba mumini bane mai tsoron Allah mutum ne da aka san shi da keta dokar Allah da keta shari'ar Allah da fada da addini da yada bid'a da ainihin yakar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da yada miyagun aqidu cikin al'umma wannan ko menene zaka gani a tare da shi ba za ka kira abin karama ba da zaka ka shi yana yawo a cikin iska wannan ba za ka kira abin karama ba da za ka shi yana yawo akan ruwa ba za ka kira abin nan karama ba wannan sai dai ka kira abin da yake yi halin ne shaibani wani yanayi ne na shaidan shaidanu ne suke taimaka masa akan abin da yake yi domin ya ci gaba da fatar da bayan Allah shaidanu na aljanu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin atin yulquna sama wa aktharuhum kadhibun Allah madaukakin sarki ce bala ba ku labari ga su wane ne shaidanu ke sauka ba su kawo musu wahayi su kawo musu ɗauki da agaji tanazzalu alaihim shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim duk wani makaryaci mai yawan karya mai yawan saban Allah to su ne shaidanu suke zama tare da su wa man ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu shaytanan wa huwa lahu qarin wanda duk ya bijirewa da'a ga Allah mai rahama Allah maɗaukacin sarki yace za mu hada shi da wani shaiɗani-shaiɗanin nan ya zama abokinsa wanda ba sa rabuwa shine ma'anar karim abokinka da ba ku rabuwa kullum kuna tare to duk wanda ya bijirewa Allah yayi watsi da littafin Allah ya rike littafin shaiɗan, Allah ya ce sai mu haɗa shi da wani shaiɗan ya zama abokinsa na kud da kud wanda ba sa rabuwa dare ko rana to wannan abokin nashi na shaidanu shi zai rika taimaka masa a rika ganin wasu abubuwa na ban mamaki suna faruwa a tare da shi waɗanda ba su san addini ba sai su ga cewa waliyi ne tare da cewa ga yanayinsa ga abubuwan da yake faruwa a tare da shi sun sabawa shari'ar Allah sun sabawa alkur'ani da hadisi don haka farkon alamar da za ta nuna ah, karama shine ka ga shi wannan mutum mai biyayya ne ga Allah mai biyayya ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama ba dan bid'a bane ba mai yada shirka bane cikin al'umma sannan abu na biyu wanda ahlus sunna suke jaddadawa dangane da karama sukan ce karama ba koyanta ake yi ba wato ba zuwa ake a zauna a koyi wani abu ba sunan shi karama koya baka kamar yadda matsafi yake koyan tsafi dan damfara yake koyan yadda zai yi damfara boka yake koyan yadda zai yi bokanci kaga duk waɗannan wani abubuwa ne da ake samun su ta hanyar me ta hanyar koyo to ita karama ba ta hanyar koyo ake samun ta ba wani abu ne da yake zuwa daga Allah saboda haka wanda zai ce ka bi ni za ka samu karama ko ka zauna da ni za ka samu karama wannan dan damfara ne dan ka zauna da shi ba lalle ka samu karama ba karama wannan ba ta hanyar koyo ake daukan ta ba bare ka ce zama da shi zai sa ka samu karama abu na uku da za mu iya bambance karama da abin da ba karama ba ita karama ba ta faɗa da karama domin karama abin da take nufi Allah ya girmama ne ya kamar tabarsa ya ba shi wani abin mamaki kaga kenan karama kyauta ce daga Allah karramawa ce daga Ubangiji to ta yaya kuma za a ce wani shi ma ya fito da tashi karamar ta yi fancakali da ta ɗan uwansa idan aka ce waliyai suna rikici akan karama to nan zaka fahimci ba waliyan bane in ma waliyan ne to ba na Allah bane an fahimta ko alkarama la yu'aridu ba'daha ba'dan domin dukkan wani dukkan su wani abu ne daga daga Allah kuma duk abu ne wanda aka gudanar da shi domin tabbatar da gaskiyar addinin musulunci to ya za a ake suna karo da junansu kuna da wali dan marina kuna da wali dan masani kuna da kissar tsayuwar wata ko da ya tsayar da shi ne ya je hoshi haka daga ta kasa cewa wannan ba karama ba ce saboda haka wannan abin da aka fahimci cewa abin da ake faɗa din ba karama ba ce imma akwai wani dan marina akwai wani dan masani to in an faɗi cewa haka ta faru a tsakanin su to ƙarya ake musu inda gaske akwai su sannan ita karama kamar yadda muka ce daga Allah take ambatan Allah ba zai rushe ta ba amma duk abin da ba karama ba abin da yake daga shaidanu ne da zarar ka ambaci Allah sai ambatan Allah ya soke wannan abin ya rushe shi kuna jin ana karanta hadisin Imam al Bukhari wanda ya ruwaito shi daga Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bawa Abu Hurairah ajiyar dukiyar zakka sai wani aljani shaidani ya rika labowa cikin dare yana kwasar abincin da aka bawa Abu Hurairah ajiya na zakka har wata rana dai abu huraira ya kama shi tsamo tsamo gashi ya zo kwasa abu huraira bai san aljani bane bai san shaidani bane domin zai fito a siga ta mutum ya kama shi a matsayin ka kama barawo shi ne sai ya ce da shi bara in yi baka wani abin da idan ka faɗe shi wato zan baka wani abin da za ka eh, faɗa in ka faɗa ɗan ba zai kusance ka ba inda rana ne har kai yamma inda yamma ne har kai gari ya waye yace ka karanta ayatul kursi abu hurairah ya sake shi kashe gari ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqaka wa huwa kazu zaka shaytan ce shaytan ne wannan kuma abin da ya faɗa maka gaskiya ya faɗa maka alhali shi mai yawan ƙarya ne to makaryaci ne amma anan ya faɗa maka gaskiya to kaga duk abin da zai zo daga shaytan da zarar ka karanta ayatul kursi to za ka ga wannan abin ya lalace ya balbalce ba zai samu gurbin zama ba shi yasa duk wani boka duk wani mai sihiri baya son karatun qur'ani da zarar za ka tunkare shi lokacin da yake sa ka karanta ayatul kursi ko ka karanta fatiha ko karanta kula uzai guda biyu to nan da nan za ga sihirin dashi ya lalace to kaga alama ba karama bace karama daga Allah take in aka karanta qur'ani yayin da ake nuna karama to wannan karamar haske za ta kara ta kara karfi ba lalacewa za ta yi ba wannan duk yana daga cikin abubuwan da za ka iya bambanci tsakanin karama da abin da yake ba karama bane rufa'ida ne yaudara ce sannan ahlus sunna suna faɗan wasu batuttuka dangane da karama na farko sukan ce bai halatta mutum ya ta'allaka imaninsa da karama ba ce in ya ga karama to shi mumini ne in bai ga karama ba akwai magana akan imaninsa wannan ba daidai bane ahli sunna ba ta haka duk da cewa zaka ga cikin wasu littattafan sufaye ana rubuta cewa abdullahi bin sahal sahal ibnu abdullahi tusturi sahal ibnu abdullahi tusturi yana wai yana cewa wanda duk yayi zuhudu tsawon shekara arba'in tare da ikhlasi sannan bai ga karama ba to ya tuhumci zuhudinsa ba dan Allah yayi ba wato shi yadda yake faɗa in kayi zuhudu na tsawon shekara arba'in dan Allah to lalle ne kaga karama to kaga wannan maganar ba daidai ba ce tunda karaman nan wani abu ne daga Allah sai ya ga dama ya gudanar da ita a hannun wanda ya ga dama kaga a ce a'a yawan ibadar ka ne zai sa ka samu karama wannan kuskure ne kamar yadda mu'jizoji da suke da Allah yake bawa annabawa wani abu ne da yake ba su ba su ne suke yi wa kansu ba to haka nan ma ita ma karama ciki abu na biyu duk abin da ya gudana a hannun wani sawa'un annabi ne ko waliyi ne wannan abun daga Allah ne daga kaddararsa ne shi ya ga dama ya gudanar in bai ga dama ba zai gudanar da abun ba ba wai shi wannan mutum bane shi yayi abin da kansa a'a Allah ne ya gudanar da wannan abu sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya nuna musu mu'jiza suka yi ta zana abubuwa daban-daban cewa sai sun gan su tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan su yarda shi manzon Allah wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كذا lokacin da suka yi suna tambaye shi sai ya yi musu waɗannan abubuwa sannan sai da shi annabi ne suka ce ba za mu yi imani da kai ba hatta da lana min al-ard buwa sai ka sanya ƙasa ta rika bubbugo mana da ruwa an san garin maka gari ne mai fako duwan wasu ba guri ne da ruwa yake bubbuga ba a guri ne mai saukin haƙori ruwa daga cikinsa ba amma saboda wai su ƙure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce sai ya mai da maka ko ina aka duba ruwa yana bubbuga tafjura lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin ko yanzu kana da wata gona wani lambu na dabinai da inabi maka gari ne wanda yake mai fako gari ne da Allah ya sifanta shi wadin ghairi zi zar'in babu shuke-shuke ballantana a samu lambuna wanda suke cike da inabi kaga wannan shi ma kokarin ƙura ne wato kamar da maka ta zama kamar aljannar duniya duk inda ka shiga kana tsakankanin dabinai ga inabi ga kayan daɗi aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin wa tufajjira khilalaha tafjira tufajjira al-anhara khilalaha tafjira sannan bayan an samu aljannatan ma a gonakan ma na inabi da dabilai kuma ka bubbugo da ruwa ya zama koramu suna gudana ta karkashin su suka ce aw tusqita as-sama'a kama za'amta alaina kisafan tunda ka ce in ba mai imani da kai ba za ka sa Allah ya ɓangaro sama ya rubto mana da ita to ka ɓangaro mana sama ka rubto mana da ita ɗin in har da gaske kai annabi to kaga in kama ta ɓangaro ta rubto kaga ai maganar kuma su imani ta tashi aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila suka ce ko kuma ma ba wannan ba sai ka je kun zo kai da Allah da mala'iku duk gaba ɗaya sun rakuka ka Allah ce ni na aiko ka mala'iku suke gaskiya ne shi ya aiko shi ku kaga gaba dai gaba dai ake kai aw tarqa fi sama aw takuna laka aw yakuna laka baytun min zukhra ko kuma muga kana da gida na zinariya annabi sallallahu alaihi wasallam ba da komai an san tasowarsa kewaye rika yi wa mutanen maka suna biyan shi albashi ko wannan shi ne abin da rike shi to amma a ce yayi gida na zinariya kana talaka fitir a ce kai gida na zinariya kaga ai so ake a ce kai makaryaci ne abin da kake faɗa ba gaskiya bane sai suka ce autar kafis sama ko muga kawai kana hawan sama ba tsari kawai ka lula ka kai sama ganka in ka yi sama kuma sai muga ka sauko da littafi a hannunka <laughs> ka je can ka ɗauko mana littafin ba yadda ka ce jibril ne ka maka wahayi ba so muke buga kawai ka kama kana takan sama aw tarqa fi sama wa lan nu'mina li ruqayyika dan ka taka ma ka ka hau ba za mu imani ba hatta tunzila alaina kitaban naqra'u sai ka kawo littafin da za mu karantawa a ciki an yi bayani ɗaya eh daga cikin kai annabi to kaga masu faɗar wannan ai ba su shirya wato niyyar su imani ba Allah da ya tashi sai ce kul ka ce musu subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na ma'ana ubangiji na ya tsarkaka daga dukkan wata nakasa duk abin nan da kuka faɗa Allah zai iya yi babu abin da zai gagare shi amma hal kuntu illa basharar rasula ni ba wani bane face mutum ne da Allah ya zaɓe da ya aiko ni da manzo ni mutum ne yadda ɗayan ku yake mutum ba zai iya waɗannan abubuwa ba ni ba mutum ne saboda haka ubangiji na shine iya ga dama zai ko bai ga daman ba saboda haka ita ma karama haka ce mutum ba shi ke cewa ku zo muku karama abu ne da Allah yake gudanar da shi a hannunsa wani lokaci ba bai san zai faru ba sai dai ubangiji ya nuna masa irin wannan sannan abu na uku da ahlus sunna suke faɗa a nan har ila yau sukan ce babbar karama shine riko da addini wanda ita ce babbar karama da Allah zai wa mumini ka zama mai riko da addini kana bin Allah Allah da manzansa sau da kafa kana kokarin kaucewa dukkan abin da Allah ya haramta wannan shine ita ce babbar karama kaga kenan dukkan wani mumini mai tsoron Allah yana da mai yana da karama dukkan wani mumini mai tsoron Allah mai karama ne domin babu karamar da ta kai al-istiqamatu ala ta'atillah tsayawa akan biyar addinin Allah shi sa malamai suke cewa kun taliban lil istiqama wala ta kun taliban lil karama ka zama mai neman istikama tsayuwa daren daɗam akan hanyar Allah tutar akan addinin Allah kada ka zama mai neman karama domin abin da ya jawo su suka rika yi wa addinin Allah makarƙashiya kenan suka rika masa zagon ƙasa saboda kasancewar da farkon su an nuna musu cewa in suka rike addini suka yi wuridi kaza suka yi zikiri kaza za su samu karama aka ba shi zikiri ya yi ta yi shekara da shekaru shi bai ga karama ba to kaga daga nan sai ya shiga yi wa addinin zagon ƙasa kuma sai ya shiga yin damfara da sunan karama na an nuna masa cewa in yayi zai samu karama kuma yayi shi bai ga karaman ba to domin ya kubutar da kansa in kuma a'a wasu kuɗaɗe ya kashe don ya samu karamar kuma bai samu ba kaga yanzu zai kokarin fashewa to ta haka sai ya shiga damfara da cutar bayan Allah sannan mai karama ba mutum ne mai cika baki ba wanda duk zai cika baki yana min isa kuma a taba mu a gani mu za mu yi kaza za mu yi kaza duk wanda ya taba mu ya gama yawo irin waɗannan maganganu mu za mu nuna masa karama wannan alama ce da take nuna cewa karamar shaidan zai nuna masa ba ta Allah domin kamar yadda ƙurɗuri yake faɗa a tasirin sa mu'jiza ita ce ake son bayyana ta karara amma karama so ake ba a bakoye ta ba wasu ake a bayyana ta ba koye ta ake so ai ba wai fitowa ake so ai a nuna ta karara ba sannan abu na biyar karama inda ma ta kono da nusrati ana nuna karama ne don ɗaukaka addini duk inda ka ga wata karama ta bayyana a hannun wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata karama ta bayyana a hannun wani tabi'i ko wani limami daga cikin limaman musulunci za ka samu wannan karamar tashi ta bayyana ne a wani muhalli, a wani bigire na ɗaukaka addinin Allah amma dukkan wani wanda zai nuna karama ko ya nuna wani abu da sunan karama amma ba a mahallin ɗaukaka addinin Allah ba karama ba ta kasancewa haka mutum kawai a ganshi yana yawo cikin namun daji yana zama tare da su yana cin abinci tare da su ce karama ce wanda ba wani ɗaukaka addinin Allah dan ka zauna cikin namun daji babu magana ɗaukar addinin Allah ko ya dinga ta'amuli da aljanu haka kawai a gaishe yana ta'amuli da aljanu wannan babu babu batun ɗaukaka addinin Allah a ciki inda ɗaukaka addinin Allah yake nan ake samun karama sannan abu na ƙarshe da ahalus sunna suke faɗa dangane da karama sukan ce karama ba za ta taɓa zama sabon Allah ba duk abin da yake sabon Allah ne to ba za mu yarda karama ba ce domin karama daga Allah take Allah shi ya hana sabon Allah saban sabansa to yaya kuma zai bada karama wacce take sabon Allah to a nan ne gizo ke saka a nan ne ake cewa ba mu yarda da karama ba kun ga dukkan bayanai da suka gabata in ka duba littattafan tsawon sunna na da can da waɗanda suka zo baya, har zuwa na yanzu duk za ka ga suna lalata batun karama kuma suna cewa sun yarda akwai karama karama ita ce girmama mumini da wani abin da ba a saba gani ba wani abin ba maki ahalin sunna sun yarda da wannan amma bisa waɗancan ƙa'idoji da ne bayani a duk lokacin da aka ga waɗannan ƙa'idoji sun saba aka kira kuma wannan abin karama to a nan ne ahlus sunna suke turjiya su cije su ce ba mu yadda ba to wanda ya so zakin ahlus suna sai ce ba su yadda da karama ba wanda mu kuma a mu ganin wannan ba karama ba ce domin duk abin da ya saba wa Allah ba karama ba ne to sufaye da masu bin tafarkin su a da da yanzu sun yi rubuce-rubuce da yawa akan karamomi ahlus sunna ba su zauna suna rubuta wasu littattafai akan karamomin malaman sunna ba sai za a rubuta karamomin wane karamomin wane wannan ba aikin ahlus sunna ba tsaya sun yi wannan ba amma sufaye sun ba wa wannan lamari na karama din wani fage mai faɗi kwarai da gaske sun ba shi lokacinsu mai tsoka wajen su yi bayanin karamar waliyansu har ma wasu littattafan aka ware su da wannan suna jami'u karamatil auliyai na yusuf da bahani kila wasu daga cikin ku sun san shi jami'u al-auliya akwai lawaqihul anwar wanda aka fi sani da tabaqatul kubra na abdul wahhab sha'rani duk bayanin waliyai ne da karamomin su akwai karamatu auliya sudan waliyan sudan da karamominsu na wani malami da ake nufi da aka ce da ake kira muhammad nur falla akwai littafin al-ibriz fi kalami sayyidi abdulaziz abdulaziz dabba. shi ma duk magana ne akan karamominsa littattafan karamomi suna da tili to a irin wannan littattafai aka rika bada wasu labarai waɗanda aka ce sun faru a hannun wasu waliyai wanda wannan labaran suna nuna karamominsu wanda mu kuma muka kalli abin kallo na shari'a muka auna shi da mizanin alkur'ani da sunna sai muka ga abin ya ƙi hawa kai sai muka ce ba mu yarda karama ba ce mu a gurin mu ma a nan shi waliyin saba Allah yi ba karama ya nuna ba saba Allah yi kuma shaidanu ne suka taimaka mishi akan wannan yanzu kamar misali a cikin jami'in karamatul auliya zan ba da yan misalai domin a fahimci dalilin da yasa ake cewa ba mu yarda da karama ba duk da cewa bayanan mu sun fito karara a littattafan sunna da yawa har na gaya muku batullahi lalaka'i abul qasim littafi gare shi jami'u karamatul auliya daga karamatul auliya ba jami'u karamatul auliya juz'i na karshe juz'i na biyar a cikin littafin sa sharh usul i'tiqadi ahli sunna juz'in sa na karshe duk magana ce akan karama kuma wannan babban kundi ne da ahli sunna suka yadda da shi wajen bayanin aqida ta sunna in ka duba cikin littafin ibn taymiya ko da cikin al ta jami'u karamatul auliya na yusuf al-bahani juz'in sa na farko shafi na 284 yana ba da labarin wani shehi wanda sunan shi muhammadu shuwaibi ya ce muhammadu shuwaibi din da ya auri wata budurwa bai tare da ita ba sai mutuwa ta zo masa sai ya ce da ita idan ta kuskura ta yi aure bayansa kowane ne ta aura zai mutu kowa ta aura sai ya kashe shi shi kenan bayan mutuwarsa sai ta yi fatawa wajen malamai ga abin da shehi ya gaya mata ita dai yanzu budurwa ce ya hanya ce ga abin da shehi yace in duk wanda ta aura sai ya mutu sai ya kashe shi sai suka ce a'a wannan ai ya haramta miki aure wannan ba ka bane domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka haramta auren matansa amma banda shi ko kowane ne ana iya auren matarsa bayan mutuwarsa malamai suka gaya mata wannan kamar yadda shi yusuf da bahani yake hikaito mana Shi kenan sai ta je ta auri wani da ta aure a ranar da ya tare a ranar ya zo ya soke shi ya mutu sai ga wasu aka ɗauka da safe ya ce matan na haka ta yi ta zama har ta tsufa ba aure dan Allah wannan ya halatta kuma wanda ya kamata ya zama ya zama karama haka kawai ka yi kisan kai kaga a nan zai iya haɗa baki ko dai da wasu shayadinul insi ya ce sadda ta yi aure ku gidan ku kashe mijin ko ya hada baki da shaidaninsa na aljanu to irin wannan an kawo mana shi a matsayin karama sai mu ce ba mu yadda ba sai a ba ku yadda da karama ba kenan daga cikin irin karamomin waliyai da Abdulwahab Sha'rani yake faɗa a cikin littafin sa Tabaqatul Kubra ko da Wasiqul Anwar a juz'in farko shafi na 133 yana ba da labarin wani waliyi cewa duk sanda ka je neman shawara a gurinsa sai ya ce maka ba ni ɗan lokaci zan tambayo Jibrila ce dan ba ni lokaci zan tambayar maka jibril sai ya tambayi jibril sai jibril ya ce eh ayi ko ka ayi sai kuma ya gaya masa ya ce to ga abin da jibril ya ce a gaya ma aka ce mana karama ce wannan za mu yadda wannan ya saba wa karama domin wannan da awar wahayi ne bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan littafi nashi a juzu'insa na ɗaya shafi na ɗari da sittin da ɗaya ya ba mu labarin wani wali da shi kuma karamarsa ne babu wani abin da Allah yake fararwa a duniya sai ya sanar da shi ta fuskan neman izini duk abin da Allah zai yi sai ya gaya ma wannan waliyin don ya nemi izininsa yayi ko kai yayi Yusuf bahani a cikin Jami'u Karamatul Auliya juz'insa na biyu shafi na shida, yana gaya mana labarin wani wali wanda irin waliyan nan ne masu kama da mahaukata su ne suke kira almajazi almajizu shi da wanda ya abin nan kansa ya sanci da haka yana yawo cikin datti yana bin bola yana abin nan wai ya fito yana yawo su yara suka rika bin shi suna tsokan da shi yadda suke bin mahaukaci shi da sai ya kwalla kira shi wannan waliyin ya ce kai azra'ilu in ba ka karɓi ran yaran nan ba wallahi zan sauke ka daga mukamin ka na mala'ika wai ba jimawa duk yaran nan sai gasu sun faɗi matattu to kaga a ce azra'ilu in wannan sunan bai inganta a matsayin shine sunan mala'ika ba mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa a cikin alkur'ani da sunnar manzo Allah kawai malakul mauti ake kiransa qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum babu inda aka kirawo shi azra'ilu don haka wannan sunan bai inganta ta fuskar alkur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma irin waɗannan littafan komai ma zaka gani to eh, to kaga Allah ya nuna malakul mauti din a hannun shi wannan mahaukacin yake sai abinda mahaukacin yake yi shi zai yi kai yanzu da abin haka yake ai da an shiga uku a cikin littafin tadawwurul al-munjali fi tadawwurul wali risala ce a cikin hawilul fatawi na na suyudi akwai inda ya rika nuna cewa waliyai suna zaune a dakunan su ka'aba kan je ta yi dawafi a cikin su maimakon su je su yi dawafi ita ta yi dawafi har ma wasu suka rika tabani to in ka zo wafi ka abar ba ta nan yaya hukuncin dawafinka za ka yi a mahallinta ko za ka jira ka dawo kaga wannan a faɗa mana shi a tsunan karama za mu yadda ba za mu yadda a cikin tabakatu shafi'iyya na ibn sufki tajuddin sufki a littafin sa tabakatu shafi'iyya mujalladin sa na tara shafi 213 nan baya babu labarin wani wali wanda aka yi fari a garinsa a yana yawo sai bi ta wani gari garin an yi fari ana fama wahalar abinci yanzu gurin wani mai gurasa ya samu mutane sun yi layi suna kowa na son ya sayi gurasa da zai kai bakinsa wali nan ba komai tare da shi ba da ko kawai sai sa hannu a aljihu sai dan bazo kuɗi ya dumbuzo kuɗi daga abin nan dinsa kawai sai ya kai wa mai guratan nan ya ce kawai bar musu kuɗin su ga wannan kawai ya raba musu gurasar kyauta shi ke mai gurasa ya karɓi kuɗi ya ajiye ya yi ta raba gurasa kyauta mutane duk suka watse shi ma wali ya tafiyarsa sai bayan duk an watse wali ya tafiyarsa can ɗaga sai ga ashe duk kuɗin jabu ne ashe duk kuɗin jabu ne to kaga fi sabilillah wannan karama ce to an faɗa mana wannan da sigar karama muka ce ba mu yadda ba sai aka ce ba yadda da karama ba karama shine wali ya cuci mu da bayan Allah me gurasa me yayi ne laifin sa suka ce shi wali kamar yadda a cikin littafin al-ibri li kalami sayyidi abdul aziz yake cewa shi wali yana wanda aka bashi haƙƙin tasarrufi yana da damar ya sanya hannu a aljihun duk wanda ya ga dama ya dambuzo duk abin da ya ga dama wanda fi sabilillah karama ce wai zai yana iya dama ya haka kana zaune sai ka laluba ka ji ba komai wani ya kwashi yace bambancin wannan da sata yace akwai bambanci yace shi barawo ba da izini yake ba shi koli Allah ne yake وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها سألنا ليسام أتكل لتاب جامع كرامات الأولياء ليوسف النبهاني يوسف النبهاني بين يدي درسوا mutumin Beirut ne asali mutumin Falastin ne amma ya ya yi rayuwarsa a Beirut shine mai littafin mai littafin Shawahidul Haqq fil istighasati bi sayyidil khalq wani littafi da ya rubuta a kan halaccin in za ka fada ka kira sunan wani ba Allah ba littafi ne babba da muna karatu an sha zuwa ana mana hujja da shi a ciki ya faɗi makaƙen maganganu akan ibnu taymiya da tufka da warwara wani lokaci ya yi magana kuma wani lokaci ya zo warware ta ya ce ya yi mafarki ga shi aljanna sai ya ga sai ya ga ya gamu da taqiyuddin as-subki taqiyuddin as-subki wani wanda yayi zamani da ibnu taymiya kuma suka dan yi musayyan maganganu da shi akan wasu mas'aloli da shi ibnu taymiya yake cewa bid'a ne shi ko wace yana ga bid'a bane to shi ne sai shi wannan yusufin da bahani yake cewa yayi mafarki a cikin littafin shawahidul haq yayi mafarki ya ga ibnu ya ga wannan mutum a cikin aljanna yana ta murewa. sai kuma ya hango can ya hango wani can a gefe wato a can a wani ɗan lungu-lungu haka ma'ana shi ne bai samu sakewa yadda ya kamata ba sai ya kula ibn taymiya ne yake sai kuma sai kuma ya hango wani can a bayansa dishi dishi ba a gane shi kowa ya ce yana dai tsammani ibn al-qayyim ne to kaga dai a nan <laughs> duk yadda aka yi tunda da ibn taymiyyah ya shiga alhamdulillah to wani gurin ya ce ibn taymiyyah jahili wani gurin ya ce masa mai yaudari aka dai ya yi ta irin maganganu wanda ya ga dama to yana da littafi jami'u karamatul auliya sai da nake kawo muku abubuwan da ya faɗa na karamomin waliyai a cikinsa yake faɗa a cikin sa na biyu shafi na 299 inda shi yusuf da ma'ani yake cewa wani wali ya faɗi cewa ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin almajiran adi ibn musafir ana tuna adi ibn musafir wanda ibn tabi'a ya rubuta risala zuwa ga mabiyansa wacce muka karanta al-wasiyatul kubra ce ɗaya daga cikin almajiran aliyu musafir yana zaune ta rana a gurinsa sai ali musafir ya ce da shi kullu shaykhin la ya'lamu kam marratan yanqalibu muriduhu fi layli falaysa bi shaykhin duk shehin da bai san juye nawa muridinsa yake yi da daddare a ɗakinsa ba to ba shehi bane ma'ana shehi na gaskiya shine shehin da muridinsa yana ɗaki yana kwance shehi yana ga juyi nawa waye a daren to wanda shine shehi na gaskiya sai muridin a ransa ba wai a fili ba a ransa sai muridin ya ce kai wannan abu da wahala yake yace yanzu a shekar abin da nake da matata shehi yana gani saboda haka sai ya ƙaura wa matarsa tsawon wata guda baya kula ta saboda wai kada shehi ya gansa shikenan da ya zo wata rana ziyara shi sai shi ya ce na sa abin da kai kake ciki ka kaurace wa matarka ce to shin wanne ka fi so shehin ka ya ganka da kana aikata halal ko ko ya ganka kana aikata haram wanne ya fi baka to shikenan daga nan nan ya tuba ya ce ya ji ya bi ba zai sake ba akwai wani shehi kamar yadda al-ibriz ya kawo a cikin shafin na 21 cewa wani shehi ya sifanta wa muridinsa matar da zai aura bayan an yi auren sai shehi ya ce to duk ranar da za ka tare da matarka zan kasance tare da ku sai ɗalibin ya ce da shi muridin ya ce da shi to yaya zan san kana gurin sai ya ce zan nuna maka alama ranar da ya tare da matarsa ya zo suna magana sai kawai ya ga jini na fita daga hancin matarsa sai ya ce ke wannan ba sai matar ta ce ah, ba kai ka naushe ni ba kai ka laushe da hanci sai ya gane cewa shehin ne bayyana saboda haka sai ya shiru ya gaya mata sai da je ziyarar shehi sai ya ga wa shehi ga abin da ya faru sai ya ce kwarai kuwa kuma ba dan wannan jinin ya zuba daga hancin ta ba da ta yi rashin lafiya to akwai abubuwan da suka fi wanda buri wanda ba za su faɗi ba wallahi akwai waɗanda sun fi wannan buri ba za mu iya faɗar su ba wannan kawai muna ba ku misalai ne na irin abubuwan da ake zaɗawa a waɗannan littattafai da sunan karama wanda muka sa kafa muka shure muka ce ba mu yadda ba saban Allah ne aka ce ba mu yadda da karama ba a cikin at kubra na sha'arani na biyu shafi na 94 a tarjamar wani waliyi da ya kira Muhammadul gari, ya kirawo shi waliyi wanda ya san ilimi da asirai na Allah masu yawa yace wannan waliyi wata rana ya je wani gari zai musu hudu ba yana daga cikin karamominsa ya je zai yi musu ba. bayan ya yi godiya ga Allah a kan mimbari jama'a duk ana zaune ranar juma'a yace ashhadu an la ilaha lakum illa iblis alaihi salatu wassalam yana faɗar haka mutane sai suka yi sha a kanta ashhadu an la ilaha lakum illa iblis kuma alaihi salatu wassalam mutane suka yi don kafirci ne suna yin ca a kansa sai ya zara takobi shi kuma ya ruwo kansu duk mutane sai aka gudu sai zo bakin masallaci ya guda ya zauna ranar ba a yi sallar juma'a ba a masallaci jama'ar gari sun gudu saboda sun ji liman ya yi kafirci shi kuma ya zara takobi ya hana kowa shiga masallaci yana nan a zaune sai wannan mutum ya zo garin sai ce a ah, wanda ai shi mana sallar juma'a sai wani ma yanzu sai ce ai wannan shi mana sallar juma'a sai da aka lissafa garuruwan da ya sallar juma'a a ranar sun kai talatin su kuma yan garin sun kai shiga gashi a zaune a nan amma saboda yana rikida yana fitowa a kama daban-daban akwai wani malami cikin malaman da suke kare waɗannan abubuwa ba za ku yadda ba ga TV wai ai TV daga gu ɗaya sai a haskota <laughs> sai a haskota ta bullanar saboda haka shi ma wali TV ne ibnu taymiya ce wa man karamatu luzumul istiqama abinda ake kira karama shine tsayawa akan hanyar Allah wa anna Allah ta'ala lam yukarrim 'abdahu bi karamatin ko lam yukrim 'abdahu bi karamatin a'zama min muwafaqatihi fi ma yuhibbu wa yardahu kuma Allah madaukakin sarki bai ba wa bawansa wata karama ba wacce ta fi girma sama da a ce bawan nan yana aiki da abin da Allah ya ce yake so da abin da Allah ya yarda da shi babu karamar da tafi wannan inji ibnu tabiya wa huwa ta'atuhu wa ta'atu rasulihi wa muwalatu awliyaihi wa mu'adatu a'daihi shi da yi wa Allah biyayya da yi wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama biyayya da kuma jibintar masoya Allah da kuma gaba da bakiya Allah wa haula'i hum awliya'ullah masu wannan sifa su ne waliyan Allah na gaskiya allazina qala Allah fihim waɗanda Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da su ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ku saurara lalle waliyan Allah babu tsoro tare da su kuma babu bakin ciki tare da su waɗannan su ne waliyan Allah waɗanda suke yin abin da Allah yake so ya yarda da shi fa in kanu muwafiqina lahu fima awjabahu Allah alaihim fa hum min al idan sun kasance ba su yi wa Allah biyayya cikin abin da Allah ya wajabta musu na farilla to waɗannan suna cikin al-muqtasiduna waɗancan da ibnu Taymiyyah ya fara magana akan su kashe-kashen mu ne wa in kanu muwafiqina fima awjabahu alaihim wa ahabbahu fa hum min al-muqarrabin idan kuma sun kasance masu yi wa Allah ɗa'a biyayya cikin abin da ya wajabta musu da abin da kuma ya sanya shi mustahabbi gare su wato suna aikata farilla da mustahabbi to waɗannan suna cikin al-muqarrabina wato makusanta zuwa ga Allah al-muqtasiduna masu tsakaitawa akan aikata wajibi da barin haramun al-muqarrabuna sune masu aikata wajibi kuma su aikata mustahabbi wannan walittakas su ta dara na farko ma'a anna kulli wajibin mahbub tare da cewa kowane wajibi kowane abu da yake wajibi to Allah yana san shi walaita kullu mahbubin wajiban amma ba duk abin da Allah ya ce yana so yake wajibi ba don haka a cikin salloli akwai na nafila Allah yana son su amma ba wajibai bane a cikin azumi akwai azumin nafila Allah yana son yana son sa amma ba wajibi bane haka nan a cikin sadaka da zakka da mutum zai sadaka da mutum zai akwai sadaka ta wajibi ita ce zakka akwai kuma sadaka ta tsawu'i Allah yana son ta amma ba wajibi bace haka nan a hajji hajjin musulunci ta farko ita ce wajibi dukkan wani hajji da mutum zai je bayan wannan Allah yana son wannan aikin amma ba wajibi bane saboda haka kowane abin da yake wajibi Allah yana son shi amma ba dukkan abin da Allah yake so yake wajibi ba wa amma ma yabtali Allah bihi 'abdahu min as-sarra'i bi kharqi al-'adati amma abin da Allah madaukakin sarki yake da rabar bawansa na farin ciki ta hanyar kece abin da aka saba gani a al'ada aw bi gairiha ko ba tare da hanyar keta abin da ya saba al'ada ba aw min darra'i ko ya jarrabe shi ta da cutarwa ta hanyar keta al'ada ko ba ta hanyar keta al'ada ba falaita zalika li ajri karamati al-abd ala rabbihi wala hawani ba dan Allah yana yin wannan ba dan kasancewar ba wannan ya fi kowa daraja a gurin Allah ba ko kuma a'a ba wannan ba ya da matsayi a gurin Allah a Allah yana yin haka ne domin ya gwada wannan mutum ya ga zai masa biyayya ko ba zai masa biyayya zai yi haƙuri akan abin da Allah ya jarrabe shi ko ba zai haƙuri ba bal qad yus'ida biha qaw bal qad yas'udu yas'udu biha qawmun idza ata'uhu fi zalika wanda Allah ya gudanar da wani abu na ke ta al'ada a hannunsa yayi wa Allah biyayya to zai samu sa'ada zai samu nasara zai samu daraja a gurin Allah da ɗaukaka da gidan aljanna idan yayi wa Allah biyayya a cikin wannan wa qad yasqa biha qawmun idza ata'uhu fi zalika waɗanda kuma suka saba wa Allah cikin wannan za su haɗu da ainihin kamu na ubangiji da azaba ranar gobe kiyama Allah yana cewa fa ammal insanu amma mutum idan mabtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarraba shi fa akramahu ya girmama shi ya bashi karama wa na'amahu ya bashi ni'ima fa yaqulu rabbi akraman sai ya rika shika baki yana cewa Allah ya bani karama Allah ya girmama ni wa amma idan mabtalahu fa alayhi rizqa amma lokacin da ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa fa yaqulu rabbi halin sai rika cewa ubangiji na ya wulakanta ni ya tozarta ni ya watsi da ni bai kula da ni ba wannan duk alama ce ta cewa wannan mutum ya tafi layi ba mutum ne wanda ya san abin da yake fitowa daga Allah yana fitowa bane da kaddararsa da mashi'arsa kuma ubangiji yana yin wannan dan ya jarraba bawansa ya ga cewa zai yi wa Allah biyayya ne ko kuma zai kangare don abin da yake gudana gabawa mai kyau ne ko mara kyau ne jarraba ce daga Allah ko dukiya ubangiji ya baka ko lafiya ko yaya, wannan jarraba ce daga Allah haka nan ubangiji idan ya hana ka waɗannan abubuwa duk jarraba ce daga gare shi don ya iya dan ya gane cewa za ka yi masa da'a ko ba za ka yi masa da'a ba Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu gamdakatar wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in bismillahir rahmanir rahim wannan yace ina buƙatar ma'anar wannan ayar wa annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada wannan ayar tana cewa masallatayya almasajid ko dai ya zama masallatayya guraren da aka keɓance domin yin sallah ko kuma almasajid shine gabban sujjada gabban da ɗan adam yake sujjada a kansu tafukan hannaye biyu da ainihin tafukan kafafuwansa guda biyu da kuma goshinsa da hancinsa waɗannan su ma malamai sun fassara masajid da su cewa su ma ana ana kiran su almasajid ko dai ka ce masallatai ko gaban sujjada duka waɗannan na Allah ne ba a bauta ma wani wani ba Allah ba da su kamar yadda ba a kiran wani ba Allah ba da sunan bauta a cikin masallaci a kira wani ba Allah ba da sunan bauta ba wai a kira wani wani ina kake wani zo wani a ba wani ake nufi ba addu'a huna ana nufin du'a'ul ibada du'a'ul ibada ba za a kira wani da sunan bauta ba a cikin masallaci kamar yadda ba za a yi amfani da wannan gabbai ba a yi ma wani sujada ba Allah ba sannan ya ce menene ingancin waɗannan littattafan hamsuna hadisan tata'allaqu bin nisa'i to wannan irin yan shi kucin littattafai ne da ake rubuta a dalilin ban karanta shi ba bare in san ingancin hadisan ciki ban san ya yake ba sai kuma wannan ya ce malam gaskiya ne manzon Allah ya ce akwai kishi da zai dami mamaci lokacin da ya zo mutuwa kuma shaytan zai zo masa da ruwa ya ce masa ya kafirce idan yana so ya bashi ruwa wannan ban san shi a matsayin hadisi ba gaskiya abinda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa inna lil mauti la sakarat wa ja'at sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahij wannan ne abinda alqur'ani ya faɗa shine kuma abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nanata a hadisin sa sahihi inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi maye na mutuwa wannan kowa ya bi ta kansa hatta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya samu kanshi cikin sakaratul maut wannan lokacin da zai mutu ne idan ya dau lokaci cikin suma haka ya farfado sai ya ce inna lil mauti da sakarat amma cewa kishi zai yi masa tsanani a kawo masa shedan ya zo ya ce wannan duk dai ana faɗa na da a ƙara tsoratar da kai ka ji tsoron mutuwa menene hukuncin auren mace mai aiki mun sha maganar aikin mace a wannan gurin aikin mace a karan kansa ba wai laifi ba ne matuƙar za a kiyaye dokar Allah saboda haka dan mace ta yi aiki ba wai ta zama fajira ko fasika ba har a guji aurenta matukar dai aikin da take ya dace da ɗabi'a ta mace kuma kai kuma za ka iya haƙuri da aikin ta babu wani abu mun sha faɗa a irin wannan guri cewa aikin mace ba shakka larura ne ba asali an ana san mace ta zauna a gidanta ne kamar da Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula asali mace ta zama a gidanta ke to amma in larura ta sa ta fita aiki to dole ne kuma ta kiyaye dokokin da ubangiji ya dora mata a matsayinta na mace in za ta kiyaye wannan dokokin ba wani laifi a cikin aikin ta shi karan kansa aikin ba wani laifi bane dan mace ta yi shi amma in za ta keta dokar Allah to ko a gidanta take a zaune wannan laifi take kuma ko shi da mijin ko shi namijin idan a aikinsa zai keta dokar Allah ai laifi yake babu bambanci tsakanin mace da namiji a nan wannan kuma yace menene ingancin wannan hadisin da yake cewa miskinun miskinun man la zawja lahu walau kana za malin duk da ya rubuta zu wa miskinatun miskinatun miskinatun man laha zawjun man laysa laha zawjun walau kanat za malin ya rubuta za wanda kai daga ci dai larabcin ba irin da manzo Allah bane wanda dai larabci ne na wani yana so ya tsokani su zuru ko gauru ya tsara larabcinsa ana faɗarsa amma ba wai hadisi bane sahihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma wanda yace wai shin wannan malamin ahlus sunna ne abul mahasini jamaluddin yusuf ibnu ahmad ad-dajawi al-maliki a azhari al 1365 al-hijriya to ban san ya hado shi da malamin ba har yake so ya sa ahlus sunna ne ko ba ahlus sunna ba littafin sane da kai in littafi gare ka in littafi yake da shi yana hannunka to ai daga littafin zaka gano ina ya sa gaba sunna yake ko ba sunna yake ba galibi mutanen da suke wanda suka yi karatu a jami'ul azhar dan al-azhar yana nufin yayi karatu a jami'ul azhar in ka kula mutaakhir ne yazo da karshe karshen nan ne a karni na goma sha biyu a ɗari uku ɗan na goma sha hudu karni na goma sha hudu saboda ka dan baya baya ne sosai al-azhari ya fita daga azhar manajin azhar ne aqidar su aqida ce ta ashariya galibi duk wanda suka yi karatu a jami'ul azhar suna fita da aqida ta ash'ariyanci sai dai inda baya su saki amma abin da suke koya shine wannan al-maliki kuma intisabi ne zuwa ga mazhabar malikiya wannan ba aibi bane saboda haka ni ban san wani bayani dogo a kansa ba amma dai tunda har ka zaƙulo sunansa to babu shakka ko a bayan littafi ka gani in a bayan littafi ka gani sai ka karanta littafin ka ga ila ya sa gaba in ka ga yana yada sunna ahlus sunna ne in ka ga yana yada bid'a dan bid'a ne Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in